أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فياك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ya ba mu iko mun kai azumi na goma a jerin wannan azumin muka na ramadana wato na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas Allah ya karba mana kuma yau da mu zai fara daga aya ta karshe a cikin suratul suratul mutahana nan kuma sha Allah tsallaka zuwa surar take game da ita Allah ya ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور نعم to a jiya a darasinmu mun kwana ko mun tashi akan alkawarin kawo hadisi wanda yake gwada waɗancan jarabawa da aka yi wa mata don a tabbatar da imaninsu ba wai su kadai aka ware aka yi musu amma maza ba a yi musu ba ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da sahihul muslim daga ubada ibn sami قال yace kunna inda رسول sallallahu صلى الله عليه wa sallam في majalisin يتي mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama a sai manzon Allah yace baye uni ku yi mun taffa ku yi mun mubaya'a ala Allah tusriku billahi shay'a ku yi mun alkawari ba za ku yi shirka da Allah ba wala tasriqu ba za ku yi sata ba wala taznu ba za ku yi zina ba wala ta da auladakum ba za ku rika kashe 'ya'yanku ba wato duk abin da waccan aya ta kunsa wanda aka gaya wa mata su ma maza an gaya musu har zuwa ƙarshen wannan aya a ƙarshe sai manzo Allah ce fa man wafa minkum wanda ya ɗauki wannan alkawarin kuma ya cika fa ajruhu ala Allah ladansa yana kan Allah wa man asaba shay'an amma wanda wa man asaba min dalika shay wanda kuma ya aikata wani abu daga cikin abubuwan nan da ya alkawarin ba zai aikata ba fa uqiba bihi fid dunya aka yi masa uquba a nan duniya akan abin da ya aikata mana kyau fa huwa kafaratul lahu to wannan hukumar da aka yi masa ta zama ya masa tuba da kafarar wannan laifi da ya aikata wa man asaba min dalika shay'an amma wanda ya aikata wani abu daga waɗannan abubuwa fa satarahu Allah kuma sai Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya ji ba wanda ya gani ah, fa huwa ila Allah Su sai a bar wa Allah kayansa in sha'a gafara lahu in Allah ya ga dama ya gafarta masa wa in sha'a azabahu in kuma Allah ya ga dama ya yi masa azaba tun da wanda za a yi wa azabar ya yi abin da za a yi masa azaba a mahallin shahidinmu shine wannan abin da aka ce eh, wato mata in sun zo yubayi laka ala Allah ya yushrikuna billahi shay'an wala yusrikuna wala yazunina wala yaqtuluna auladahunna har zuwa ƙarshe to ainihin babu abin da ba a kira mata maza a kai ba amma za mu ga wala ya ce da buhutan ya fitare na ubai na aidihin nan buhutan a nan ƴaƴa da mata suke haihuwa wanda ƴaƴan nan suna zuwa tsakankanin kafafuwan su ne suke faɗuwa ba haka ba ne su saboda haka maza kuwa ba su haihuwa ballantana a faɗa musu wannan duk abin da yake ya keɓanci mata an gaya wa mata amma abin da yake ya keɓanci maza kuma an gaya mu. to sai kuma abin nan wannan sura da za mu karanta ok mu abin karanta mu ya ayyuhal ladina amanu sai Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la ta tawallau qawman ghadiba Allahu alaihim kada ku yadda ku kulla kauna da soyayya tsakaninku da mutanen da Allah yake yin fushi da su in kun lura farkon suran nan abin da Allah ya fara hanawa ke ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya to anan ma wannan ita aya karshe anan ma gaji Allah yana cewa kada ku kulla soyayya tsakaninku da waɗanda Allah subhanahu wataala yake yin fushi da su waɗanda Allah yake fushi da su a nan a dunkule su ne mushrikai Allah yana fushi da masu shirka amma waɗanda za su yi cikin wannan shiga ta farko a tsawon farko su ne yahudawa don an ce qauman ghadiba Allahu alaihim ghayr al alaihim da wa ake yahudawa ake Allah ya riga ya yi fushi da su eh, وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا duka ga wannan da ainihin wato yahuda ake Allah ce kad ya iso min al-akhirati su waɗannan mutane da Allah ya fushi da su wato mushrikai sun riga sun yanke ƙauna daga samun lahira ba ma samun wani abu a lahira ba ba su ma yadda akwai lahirar ba kama ya isar al-kuffaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai suka yanke haku suka yanke kauna daga waɗanda suka tafi suka aka binne a kabari ba za su dawo ba ko kuma kamar yadda kafirai wanda aka binne su suka ga irin mummunan aikin su da suka mutu suna yi kafirci da makomarsu da irin azabar da ake musu yanzu kan sun yanke kauna daga cewa suna da wani rabo a lahira duka waɗannan fassarori guda biyu malamai sun ambata a kan wannan ainihin wato aya wadda malam ya karanta mana su sai kuma mu zuwa sura ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم نعم sabbaha lillahi ma في السماوات wa ma fil من mun faɗa a lokacin da zamu karanta farkon suratul suratul hajr kalmar sabbaha tana nufin duk abin da yake cikin sammai ma fi samawati da duk abin da yake cikin ƙasa wa ma fil ardi Allah ya ce sabbaha lillah ya tsarkake Allah da duk wani abin da bai dace da matsayin Allah ba to sama da ƙasa da duk abin da ke cikin su suna tsarkake Allah daga wannan launi mutuwa rashin lafiya gajiyawa duk wani abin da bai dace da matsayin Allah ba to ma fi samawa to ma fil ardi abin da yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa suna tsarkake Allah daga wannan abu eh Allah ya fi karfin ya siffantu da waɗannan abubuwa yaya da sauransu duka Allah ya tsarkaka gabarinsu kamar yadda muka faɗa kuma wannan kalmar sabbaha a wannan surar da kuma suratul hashari da suratul hadidi sun zo da fi'ili mabi sabbaha sabbaha sabbaha haka ne ko fi'ili mabi sama da ƙasa ta tsarkake Allah to dan karka ɗauka abin an yi an ƙare an daina yanzu sura da zamu karanta in Allah ya kaddara muna yayin suratul juma'a ita kuma sai Allah ce yusabbihu yusabbihu kaga yana suna tsarkakewa a yanzu haka suna yi gobe za su gaba da yi kullum za su gaba da yi shine fi'ili mudari kullum suna aikin tsarkake Allah subhanahu wataala wani gurin kuma zaka bi umarni Allah ya bayar a tsarkake shi sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake ubangiji wato Allah subhanahu wataala ka tsarkake sunansa Allah madaukake mafi daukaka ka tsarkake shi wani gurin za ka ga mazari ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram kuma wannan tasbihi ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kar ku ji an ce sama da ƙasa wa ma bainahuma babu wani abin da baya tasbihi da godiyar ubangiji babu shi wannan bangon nan abinda wannan aya take nuna shi ma yana tuzi bishiyar nan tana yi rana tana yi taurari suna yi tunda Allah ce wa in min shay'i babu wani abu komai kankantarsa illa yusabbihu bihamdihi ba ce yana tasbihi yana tsarkake Allah kuma yana godiya ga Allah sai dai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu ko ba ku iya fahimtar su ba ku iya fahimta kuma ba tasbihin halittun Allah bane kawai ba ma fahimta wani dan wani yaya zai zo ya ta magana a gaban ka eh ka ji dai amma ba ka fahimta ba kun ga na ga muku ni dire yaran ka ina ji in dai an yi a gabana wallahi ina ji sai dai ba na gane eh wallahi ba irin wannan bane eh, ni ina ji amma gane ba ne ba na yi an gane ko Allah ya ce wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine al-aziz mabwayi ma'ana wanda ba wanda ya isa ya rinjaye shi ta kowane irin bangare malamai ba za su iya rinjayar Allah ba da ilimin su masu kudi Allah ya fi karfin su masu mulki Allah ya fi karfin su dan shi Allah shi kadai ne yake mulki baya buƙatar goyon bayan kowa ko ka yadda ko baka yadda ba dole za a mulke ka shi Allah shi kadai ne wanda bai da bukata a gurin kowa amma babu wanda bai da bukata a gurin Allah an gane ko kuma inda bambancin izzar Allah take da izzar wanda ba Allah ba idan ka samu al'azizu daga cikin mutane to bai da daɗin zama za ka same shi mai wuyar hali abinda al'azizu a cikin mutane ya fito wato ya nuna ya fi ƙarfin kowa ya nuna baya jin tsoron kowa baya jin kunyar kowa baya raga wa kowa saboda izzarsa ba ta haɗu da hikima ba shi kuma Allah biyun yake haɗawa al'azizu ne kuma mai alhakimu izzarsa ta buwa mu ta kuɗa da hikima saboda haka gashi ne in ka in kowa ce huwa alqawiyyu wal qawiyyu aziz amma ba kowa yake karyawa ba ko da masu yi masa laifi yakan kyale su saboda hikimar kyale su din dan a gane fadin hakurin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace wa huwa al al hakim na'am يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون نعم كبر مرة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة لن تكون إيماني لألّه kuka yi imani da manzon Allah kuka yi imani da ranar lahira lima saboda me menene ku ta ƙonona ku riƙa faɗin ma la ta fa'alun abin da ba ku aikatawa ku ce a yi kirki ba ku da kirki ku ce a cika alƙawari ba ku a cika alƙawari ku ce a yi girman a daina girman kai ga ku da girman kai ku ce a yi kyauta ga ku da rowa me yasa ku yin haka kuma ga shi ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce dama wannan maganar ana yi da masu imani ne mara imani ba ba a taso maganar sa ba yaya zaka ce ka yi imani da Allah da ranar lahira amma ka rika faɗin abin da baka aikatawa Allah subhanahu wataala ya hana mu wannan ya nuna mana wannan al'amari ne mai girma mai hadari a wajensa sai ce kabura makatar tsananin fushi ya girmama inda laye a wajen Allah an ta kulu ma la tafa'aluna ku faɗi abin da ba za ku aikata ba wannan yana da matukar hadari wato ainihin a rayuwar ah, musulmi da haka na duk mai irin wannan tafiya to ya kamata ya daina to amma dangane da faɗa ba cikawa malamai sun yi munakasha mai zurfi yaushe ne za a tafi mutum akan ya faɗa bai cika ba yaushe ne kuma bai kamata a tumce shi ba yaushe ne ya zama wajibi mutum ya cika alkawari in ya ɗauka a ina ne kuma ake yin rangwame sannan shi alkawari idan mutum ya ɗauka wani irin alkawari ne wanda idan mutum ya ɗauka to dole ne bai da zaɓi sai ya cika wanne ne kuma idan bai cika ba za a iya kai shi ƙara akwai alkawarin da in ka ɗauka baka cika ba sai dai wanda ka ɗauka a tsawarin ya ji zafi a ran amma in ya je kofi ya ce ya yi alkawarin zai bar riga bai ban ba sai alkali ya ɗaure shi alkali ba zai ɗaure shi ba waɗannan abubuwa yan uwa yana da kyau a matsayin mu na musulmai mu fahimce su da kyau akwai alkawari da mutum zai ɗauka tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi rashin cika alƙawarin nan zai jefa ɗan uwansa musulmi cikin damuwa misali ka zo ka ba wani abokinka shawara wane ya kamata ka yi aure sai ce <laughs> ce masa ya kamata ka yi aure sai ce wallahi ina son aure amma ba ni da sadakin da zan bayar ba ni da kuɗin da zan yi mata kaya ba ni da ainihin wasu yadda ma zan iya rike ta in biya kuɗin haya in ɗawainiyar yau da gobe saboda har yanzu ban samu aiki ba sai ta akarka damu na yi alkawari sadakin zan biya maka kayan aure zan yi maka kuma zan kama maka haya zan samo maka aikin da za ka ɗan rika yi kada cika da rike iyalinka gini akan wannan sai je kama neman aure kada da da yarinya ta makale masa ce ta ga abin aka zo ranar daurin aure aka nemi mai alkawari sama da ƙasa aka nan akwai damuwa ko babu aka buga masa waya da Allah ya eh, ku ci gaba ga nan insha Allah ina tafiya ko zo ba wannan alkawarin da ba a cika ba zai jawo wancan damuwa ko ba zai jawo ba zai jawo mata damuwa ko kuma ya bari ya ba da sadakin amma bai sama masa aiki ba kuma yana da ikon ya sama masa bai masa ɗawainiyoyin da ya ce zai ba to wannan alkawarin duk da zai ba za a iya kai shi kotu akan haka ba to amma dole ne domin dan uwanka ne addinin musulunci ya ce la barara wala zirara ba a yarda a cuce ka ba amma kai ma ba a yarda ka cutar da wani ba an gane idan mutum ya ɗauki alkawari tsakaninsa da ɗan cewa wane kamar yanzu wannan da muka yi magana ya yi alkawari zai masa kaza zai masa kaza zai masa kaza sai ya zama ranar da za a ɗaura auren Allah ya jarrabi dukiyarsa yanzu ba magana ya taimaka a aure ba ne yaya ma shi kansa zai ci gaba da rayuwa gobe na ta cinye dukiyarsa ila ya yi wata asara barayi sun kawo masa hari ko wani abu mai kama da wannan ko yanzu ma gashi shi yanzu ba magana wani yake ba yaya ta lafiyar sa ba ta kwanne yake a nan za a zarge shi ba kin cikawa ya ba ya yi alƙawari kuma yana da niyya amma yanayi ya juya ba zai iya cikawa ba to anan ba za a zarge shi ba a gane idan ka dubi malamai da suke magana suka kalli wannan suka ce to alkawari ba koyaushe ne yake zama dole a cika shi ba sai a dubi abin da ya ba a cika din ba wani da kayi alkawari an ce za a yi karatu misali karfe bakwai ko da zarar an yi sallar magariba za a fara karatu za a da in sha ta zo sai a sai a tashi malamin da zai zo ya gabatar da karatun sai ya zamana ya ƙara wajen minti talatin ko fiye bayan sallar magariba da zo gudun ba haka irin malaman alƙawari faɗa ba cikawa shi bai alƙawari to kila bosulo ne ya rike shi kila motarsa ko ba ɗansa ne ya lalace a hanyar idan waɗannan abubuwan duka babu su sakaci ne da kuma wulakanta alƙawarin da ya ɗauka ya sa bai zo a kan lokaci ba ta zarge shi amma in yana da uzurin da ya fi ƙarfinsa ya taho motar ta yi bati ko ma ta lalace ko gosulo ya riƙe shi to mu riƙa yin uzuri imam malik yana cewa in malli akhika alfa muhammad ka nema wa ɗan uwanka uzuri dubu kafin ka yi zargin sa ila kaza ne ila kaza ne ila kaza ne amma mu na muke kana dan uwanka yana shi shikenan nan ka ya kama sai ka mutum kamar murna yake ma abin ya faru to irin waɗannan abubuwa yan uwa ba su da ainihin wato amfani kuma bai kamata wato an samun su muna yi ba a cikin alkawari nola ne domin abdi ne zai nuna mana Allah ya ce wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun Allah ta'ala yana cewa ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitab afala ta'qilun yaya za ka rika cewa a cika alkawari ga kuma ka cikawa wannan suka yana nuna mana wajen sun cika alkawari ayatul munafiqi Salasu, idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza ahada gadara waɗannan suna nuna mana lalle a ce Allah baya son a ƙi cika alkawari Allah ya yabi wani annabi musamman saboda fice da ya yi a kan nan cika alkawari ismail Allah ce innahu kana sadiqal wa'di mai yawan cika alkawari tsayawa ta da alkawari wa kana rasulan nabiyya kuma gashi manzo annabi ga cika alkawari to saboda aka yan uwa mu daina wasa da alkawari kuma a lokaci guda mu riƙa yin uzuri ga wanda ya ɗauki alkawari kafin mu kai ga wato ainihin abin nan zarginsa abin nan Allah ta'ala yana cewa wa yaqulu allazina amanu laula nuzila sura wannan ita ce sanadiyar saukar wannan aya lima na ma la tafaluna sahabbai ne matasan sahabbai suka rika cewa su abin da suke so manzon Allah ya gaya musu mafi soyuwar aiki a wajen Allah aikin da Allah ya fito fiye da kowane aiki sai aya ta zo tana magana akan jihadi sai kuma wannan ya wannan wannan ya wannan ba a san a fita jihadi wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila sura fa idza unzila suratun mukamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshi suna kallon ka irin kallon wanda wato ya suma kaman baya dare, saboda ainihin ya ji abin da baya so alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum da farko suna hamasa mu jihadi muke so mu jihadi muke so ana ce a'a ku yi hakuri tukunna ku saurara ayat jihadin za ta zo amma yanzu ku fu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakat a ji a ci gaba da sallah inda kuɗi a bada zakka in ba babu ji ta kokari falan ma ku tiba alaihim alkitab yayin da aka rubuta musu jihadi idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa sai ga wasu daga cikin su suna tsoron mutane ka kashiyatin layi kaman irin tsoron da suke wa Allah au a da kashiya ko ma fiye da tsoron da suke wa Allah wa qalu suka ce rabbana lima katabta alaina alkitab <laughs> Allah ya sa ya zikar rubuta mana yaki laula akhartana ila ajal qarib Allah ina ma dai a cika dan jinkirta mana kwana nan ne aure ba mu ga kuma ma zo fahimta juna ta amaryar ba to kaga wannan sune Allah ta'ala yake mai da wani mutane wa laqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahadullah mas'ula ire-iren waɗannan ayoyi wato gaba ɗayan malaman tafsiri sun yi ittifaki akan wannan aya ya ayyuhal allazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna asali ta sauka ne akan maganar jihadi wanda suke kwaɗayin a yi suke zunde abin da suke suke zoɗi zoɗi abin nan ya yi kisa zumuɗi suna zumuɗi kuma ga shi an ce a yi kuma sun dawo suna ta yanda barbaru ba ta san ainihin wato a fita da haka wasu malamai suka ce wannan shine asalin abin da ya jawo wato wannan aya ainihin wato ta ta sauka to duka waɗannan da yan uwa fadakarwa ce wa idh qala ta'ibatu minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasalu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awratin yuriduna illa tarara ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها wa ma talabbasu biha illa yasira wa laqad kanu ahadullahi min qabl la yawalluna al-adbar waɗannan sune dalilan saukar wannan aya kuma ya kamata mu ga irin yadda Allah yake yaban waɗanda suka cika alƙawari mu ɗauka cika alƙawari abu ne mai matuƙar muhimmanci tunda Allah ya ce zai yi tambaya a kai min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi man wa manyan ta wa ma badalu tabdila Allah ya samu dace na'am إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله يتي إن الذين هو إن الله يحب الذين يقاتلون Allah ta'ala saboda ya zabarar da musulmi maganar jihadi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah wannan wani abu ne wanda yake Allah ya wajabta shi kuma bai ɗauke wajabtinsa ba har ranar alkiyama amma yana da sharuɗa yana da sharuɗa lalle ne a kalli yadda manzon Allah ya yi yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je yakin badar ko bai je ba ya je yakin uhud ko bai je ba ya je yakin khandak ya je yakin hunain ya je ya kai yakin dama manzon Allah ya je su ko kuma ya ba da umarnin aje a madadinsa to za mu ga ya yakin da manzon Allah ya yi in mun kalli makka da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake zaune a Makka ana kafirci a Makka ko ba a yi ana yi amma a lokacin nan me yasa bai afkawa mutanen Makka ba har in ana magana imani karfin imani annabi shi kadai ba ma annabi ba annabi Ibrahim ma Allah ya ce masa umma to shi kuma annabi Muhammad shine shugaban Annabawa gaba daya inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai iya wannan gugurmaya amma dan a nuna mana ba haka ake yi ba aka yi ta abubuwa na azabtar da sahabbansa na takura musu na kwace musu dukiya har a ƙarshe ma dai aka kore su daga makka zuwa madina saboda takurawa suka gudo suka baro makka din suka dawo madina bayan sun suke ta rashin lafiya amma suka jure sai lokacin da Allah ya yi izini sannan da suka je suka ainihin wato yaƙi to ana son a harkar yaƙi na farko duk inda manzon Allah ya tura a je a yaƙi ba daga zuwa ake afka mutane a yaƙe su akwai sharuɗa idan kun je gari za ku yaƙi mutanen gurin ku kira su zuwa ga addinin musulunci idan sun karɓi musulunci shi ke nan in sun ce ba za su musulunta ba to la kira a bidi su yadda su ba da jizya domin su ci gaba da zama ƙarƙashin jagorancin musulunci suka ce ba za mu shiga musulunci ba ko ba za mu bada jizya ba sai musulunci zai dogo ba cikin yanzu kan sai ku fito fito wanda Allah ya ba nasara kuma shikenan to kun ga haka aka rika yi in mun lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Badar biyo shi aka yi har a yakin Uhud a gindin yaki a gindin dutsen Uhud aka yi yaki kun ga kenan biyo shi ake yi kaga bayan in ka dubi khandak biyo shi a kai hatta yakin ainihin wato hunayi bayan an samu nasara da kama makka ashe akwai wanda su musu mika kawuya ba sun je sun yi kwanso bayan an fito suke suka zo suka yi kawanya har kai ga mafi yawan sahabbai sun gudu an bar manzon Allah da mutane yan eh suna cewa in dai dan yawa suna cewa in dai dan yawa ne yau mun karban kowa sai ga gaba ɗaya sun tarwace to kun ga irin waɗannan abubuwan sai an yi la'akari da su sannan a san ina ina aka taso ina za a dusa Allah subhanahu wa ta'ala da sabin Allah ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi Allah yana son waɗanda suke yin yaƙi a cikin tabarkin Allah ba su da wata bukata illa a tsaida a tsaida addinin Allah ya zama da shi yake magana ya zama da shi yake jagoranci inda ya tabbatin Allah ne Allah ce yana so inna Allah ya yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi to amma sai ce saffan hatta a wajen yakin ana son a zama al'umma ɗaya. ba wai misali a zo yaki a yi sahu kamar yadda ake zo a masallaci ba a'a ba zai yi wa a ce gaba ɗaya an manne a guri ɗaya in an je wajen yaƙi akwai abin da ake cewa mai mana akwai mai tara akwai ƙal akwai jina duniya duka sunaye ne ainihin wato na rundunoni wasu jama'a za a ce ko ku tsaya daga ɓangaren dama ko da za a kawo hari daga dama za a ce ko ku tsaya daga mai tara ku tsaya daga ɓangaren hagu sannan alqalbu ku kuma ku tsaya daga tsakiya sannan juna wanda suke kamar fukafukai da su su kuma sun ainihin wato kewaye da waɗannan ta yadda su ana suna gadin sauran jagorori su kuma su ma ana gado kenan haka ne wannan yayi kama da irin sama sallah da ya kama da sahun sallah abinda ake nufi yuqatilu fi sabili safar suna yaƙi amma ƙarƙashin jagoranci ɗaya suna biyayya ga ainihin wato jagororin wannan yaki ba wannan yana ba shugaba yana ba da umarni ba wani kuma tun yana warware umarnin shugaba wannan ba daidai ne. Allah ya ce ka annahum bunyanun marsus in ka gan su kai ka ce gini ne wanda yake marsus an yi rassansa an jera shi bulo akan bulo kuma a leke ma'ana kowanne inda aka sa shi ya tsaya inda aka ce ya tsaya dan nan ake bukatar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa ce wa idza galawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida kana ajiye musulmai wato ainihin muminai wannan ce tsaya guri kaza kai tsaya guri kaza kai tsaya guri kaza waɗansu ma aka ce ku hau kan dutsen nan na rumat idan za a kawo mana hari ba mu gani ba kuna sama sai ku mai da martani ku ainihin tsare bayan mu saboda haka ba ba ana nufin duk a zo a dunkula kamar yadda ake sahu a masallaci a'a ana son da ku zama kuna da kalma ɗaya kuma sannan ana bin umarnin shugaban da yake jagorancin wannan yaki fi sabili safan ka annahum bunyanun marsus sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين نعم Allah ya ce wa idza qala Musa ka tunawa ko ka ambaci ka ambata wa jama'a lokacin da annabi Musa ya faɗa da qaumihi ya ce musu lima tu'zuna ni me yasa kuke cutar da ni babu irin cutar da annabi ba yi wa annabi Musa ba kun ga lokacin da mutanen Misra suna azabtar da mutanen annabi Musa Allah ya yi masa izinin ya kwashe su ya fita da su annabi Musa ya ba su suka taho za su gudu cikin dare suna zuwa kafin su ƙarasa bakin kogi inda za su haura su bi sai ga fir'auna da rindina ta sa Allah kaɗai ya san adadin sojojin da ya kwaso ya biyo su suka ce inna la mudrakuna an riga an samu bayan fir'auna gaba kogi mu ko iya ruwa ba annabi musa ya ce kalla kar ku ƙara faɗin wannan inna ma iya rabbi sai hadi ni ina tare da ubangiji na zai shiryar da ni hanyar da mu tsira da ya faɗi wannan suna ƙalatawa kafin fir'auna ya zo sai Allah ya ce ɗauki wannan sanda ta ka wa kogin menene alaƙa tsakanin abugi kogi kuma ya dare kawai ana son da kare tiflis ya dan yi wani aiki ko yaya ya kwala kogi sanda sai kogi ya dare gida biyu makana kullu firkin ka al azim nan inda ruwa ya taru ka zuwa sai ka wani katon dutse ne wannan ma sai kamar wani katon dutse tsakiya ta bushe kayo annabi Musa da banu Isra'ila suka kama suka tawo suka biyo inda kasar nan ta bushe sai da suka zo gaba za su fita fir'auna kuma ya zo gaba zai shigo a kokarin da yake yi maza maza ya kama su sai ya dauka shi ma zai ci moriyar wannan darewa kogi sai ya shigo shi da rundunar tasa sai da tsaro tsakiya da Allah ce kogi haye haɗe kogi ya haɗe da fir'auna da su nan mugayen waziransa da ainihin mugayen masu kuɗinsa da waye nan dai Allah ya halakar da su amma shi fir'auna sai ya ce Allah ya ce al-yawma nunjika bi badanika li takuna liman khalfaka aya kai kam za mu halakar da kai amma za mu dawo da gangan jikinka a ajiye dan duk wanda yake jin girman kanka ta ce ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi wa ma rabbul alamin zaruni akatul musa wa yadu rabbuhu da wayannan duka baki da kai za mu aje gangan jikin ga dan a zo a ga yanzu wannan shine jin wa Allah siwa yanzu ga yana nan kaje mutafil fanni na misira zai gani ah, a kolar su ya ƙanjame, ya ƙanjame. girman kai babu an gane ko to ka duba ka ga ana haya kogin nan farkon matsalar da annabi musa ya samu daga banu isra'ila ana hayewa sai suka ga waɗansu mutane suna tabo suna tabotar gumaka suka ce ya musa yanzu ba ba dani ba ma ya nabi yalla ko ya rasulullahi Musa ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha kai da ubangiji ya nuna maka shine qadirun ala kulli shay ya tsayaratar da kai ga kogi baka iya ruwa ba aka sa kogin ya dare tsakiya ta bushe dan ka dan ka wuce amma kana wucewa ka ga masu bautar gumaka ka ce a samu maka Allah da zaka bauta kamar yadda ga waɗansu masu samu Allah da suke bauta mu ma Musa samu mana Allah da za bauta idda Allah na ilahan kama lahum aliha annabi Musa qala innakum qawmun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu yamalun kai wannan mutane ku ne jahilai ne ai waɗannan mutanen abin da suke bai da albarka abin da suke bauta ba ta ce ne wannan ta wuce suka yi gaba tare da annabi Musa suka ce yanzu kaga muna zaman zaman mu a Misira muna kwana a gidajen mu ka ɗebo mu ka kawo mu cikin sahara zafi zai kashe mu Allah ya ce da girgije sauko Allah ya sauko da girgije sai su yi daidai kan su yi musu inuwa rana ta daidai taɓa suna tafi ƙarƙashin duk inda suka yi na gudu a gaban idan su aka yi wani suka ce to mun je ka sauko da girgije ko Allah ya saukar da girgije ya mana inuwa to yanzu girgizar za mu ci yunwa tana neman ta kaje mu Allah ya ubangiji ya ringa aiko musu abinci jarere haɗaɗɗe almanu wa salwa duk lokacin da za su abinci sai Allah ya aiko almanu wa salwa tattabaru na musamman an musu da uwa ta musamman da uwa gidan aljanna an yi yau an yi gobe suka ce lan nasbir ala ta'amin wahid kullun abinci daya ba ka da kai ba ka da abin da zaka wa sai man wa salwa man wa salwa to kuma ga kada muna ba abin to ina ruwa kuma sahara gaba da yamma babu kogi babu ruwa babu rijiya ta nafa ku suka ce su ruwa ruwa Allah ya ce dauki wannan sandar taka je ka kwala wa dutsen ta annabi Musa ya dauki sanda ya kwala wa Dutsen dutse ya fitar da idan ruwa guda goma sha biyu kada alima kullu unasin mashrabu gida gida gida na banu Isra'ila ba su ma yadda su haɗa wurin shan ruwa wannan gidan ba za su haɗa wurin shan ruwa da wannan ba sai Allah ya ba kowa wurin shan ruwansa suka zo suka samu ruwa suka sha amma duk da wannan irin abubuwan da Allah ta'ala ya mutu bayan annabi Musa ya zo za a shiga baitul maqdis ya ce musu udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum ku shiga a wata ayar Allah ta'ala ce fa idza dakhaltum fa innakum ghalibuna automatically in dai kun yarda kun shiga Allah ya ce ku ne masu linjaye tun kafin a fara yakin ko za ku yi nasara in ji Allah kuma Allah ya rubuta ku shiga wannan garin ka taballahu lakum Allah ya rubuta garin naku ne ku shiga suka ce ya Musa inna ji ya kauman jabbari wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idun ba za mu shiga ba ya za a yi wannan gari mai tumatuman mutane mutane masu ƙarfi amma ka ce mu shiga ba za mu shiga ba sai in sun fita in ka maza sai an shiga faza ta tafi an ta kai wa rabbuka da ubangijin ka guje ku yaki mu muna nan inna haula qaiduna wannan ita ce wayar da Allah Musa ya ta duk da haka nan bayan Allah ya masa izinin ya zo gindin dutsen tsura sina ya yi gane da Allah ya ba su tare da uwansa annabi haruna ya taho kafin ya koma suka ce wato haza ilahu musa ko wai haza ilahu kuma ilahu musa fa nasiya ai ku shirme kuke wannan dan malakin shine Allah annabi musa kuma shine Allah ku manta ce ya tafi neman wani Allah din daban kafin ya dawo ya zo da bautar gunki bautar dan maraki ta kan kama kamiri ya kera musu dan maraki shikenan iska tana shiga ta bakinsa tana fita ta ainihin bayansa kuma dama gurin sahara ne yana suna jin kamar magana yake yi suka zo suna bautar gumaka annabi musa ya zo ga tashin hankali ba a kan zira ta ake yi zurhu ilai ala ya bina umma la ta aku bi lihiyati wa la dalafi inni khashitu an takuna farraqata bayna bani isra'ila wa lam tarqum qawli saurarani in maka bayani annabi musa ya fasata allunan da ya je kar wani a saura ya wadar cikin hankali ghadbana asba ya dawo da matsanancin fushi su ne mutanen da abin da annabi musa ya wuya duk da wannan bayan kura ta lafa suka rika yadawa suna masa sharri wai wa gare shi sai da yaje zai wanka a bayan gari ya cire kayansa ya ɗora akan wani dutse ya je inda zai wanka bayan ya gama wanka ya zo zai ɗauki kaya da ya taho gurin dutse sai dutse ya gaba da ya biyo dutse ya dauki kayansa shi ba komai a cikin sa sai da Allah ya kawo shi gaban barin Isra'ila sun taru suka gan shi ka ahsani ma ya kudu magana gwaiwa ƙarya ne ba ku sannan dutsen ya tsaya ya dauki kayansa dan Allah ya nuna masa ya wanke daga wancan tuhumar da ya masa shine Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kallabina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu kar ku zama ku wanda kuka yi imani zamanin manzon Allah kar ku zama kaman waɗanda suka cutar da annabi Musa suna masa kage suna dora masa cutar da baya da ita dan ne ba ta kuma Allah ya kubutar da shi daga ainihin abin da suke zargin sa da shi to shine nan Allah ta'ala yake cewa annabi Musa yana faɗa ga mutanansa, yana cewa zo na ni dan me kuke cutar da ni ne wa qad ta'lamuna alhali kuna sane anni rasulullahi ilaikum ni manzan Allah ne zuwa gare ku Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku ya za ku dinga cutar da ni Allah ce falan ma zahu azaga Allah qulubu Wani ita ce kayyar Allah duk wanda ka gani ya bata to shine ya zaɓi bata sai Allah ya bashi da abin da ya zaba wa kansa da alqur'ani an hana shi ya karanta an hana shi ya fahimta ba ba shi hankali ba an ba shi to ya ki karanta alkur'ani ya tafi neman shari'a wani guri daban ina zai samu ta ba zai samu ba shi Allah ta'ala ka'ida gare shi duk abin da kake so Allah ya yi maka fara yi wa Allah irin wannan abu kai za ka fara sai Allah ta'ala ya koyi maka ya ce auhu bi ahadi auhu bi ahadi in kuna so in cika muku alkawarin da na yi muku ku ba da cika muku alkawarin da yi in Na tansurullah yansurku nasullah fa za falamma zahu azaba Allah ku Maza Allah sallallahu da wasallam ce ihfazillah ya banka in kana son Allah ya kiyaye ka ya kiyaye mulkin ka ya kiyaye mutuncinka ya kiyaye zuri'arka ya kiyaye dukiyarka kana san Allah ya kiyaye maka duk abin da kake so a kiyaye maka fara kiyaye Allah ma'ana kiyaye abin da Allah yake so a kiyaye Allah baya son ai zina karka Allah baya son ai ƙarya karka yi Allah kamar Allah ta Allah Allah ya ce wa fazu kun kullun kiyaye rantsuwayen ku kullun kiyayewa kiyaye su yana da ma'ana mai fadi malamai suna ta bayanin falan ma zagu a zagan lahu yayin da suka baune sai Allah ya baunar da zuciyarsu yanzu kai ne ka zo kana neman ina ne majalisin marigayi sanu da yake baka san gurin ba sai ka zo daidai kwanan tudun wada da Allah ina sai in je majalisin marigayi alhaji sanuwa inda kai musan gurin ba sai ka samu mutane kana tambayar sai wani ya ce idan ka ga nan za ka miƙe nan inda kake wannan titin ka miƙe ka miƙe kar ba ka tambayi kowa idan ka je za ka ga wani tashi ofis na 'yan sanda to da ka gan shi inda ka sanya bullo ka gaje ce to da bangaren ka na hagu za ka ga wani masallaci to nan ne ba ya maka wadance yadda ka zo nan ba bayan ya gama kuma ka fitance cikin sauƙi yadda za ka kawo kanka inda kake nema kira na gafara na ganin ma wani kai sa kana kai kuma san gurin ba kana neman dai kawai sai kawai ya ga kayi arewa ka kama hanyar yan tsere kuma wannan hanyar idan da a ce wannan hanyar akwai mugaye misali akwai yan daba a hanyar ko akwai wani hanyar zai ce dawo sai ka kyale ka je ka fada cikin hadarin ba ka bane saboda me ya nuna maka ga hanyar da kake abinda kake nema ga hanyar da kake cikin sauki ka wulakanta shi ka ajiye ilimin da ya baka ka kama gaban kanka ka ce kai ka fi son gaba wannan wannan a gashi nan ma ana aikin hanya ma ba a gama ba bari mu buga hanya nan mai kwanta sai ka mai kwanta za ta kawo ka nan ba ya kawo ka ba to Allah ya kawo maka alqur'ani ya kawo maka manzo ya ba ka malaman sunna suna bayani ba dare ba rana ka tace za su ka aje ka je ka ɗauko tatsuniya kana neman gaskiya a cikin za ka samu ba za ka samu ba saboda haka nan dole ne a dawo in ana son gaskiya ga inda take qala Allahu qala rasulullah duk abin da ka ɗauko ba wannan ba ba za ka kai labari ba to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muke gugure Allah ta'ala ya fi mana jiya taimakon marayu an samu naira dubu goma sha hudu da naira hamsin da biyar naira dubu goma sha hudu da naira hamsin da biyar Allah ya saka da alkhairi Allah ya muku albarka don da kuka bayar Allah ya sa muku a cikin mizanin kyawun ayyukanku Allah ya sa wannan taimako ya zama muku sanadiyar samun yardar Allah da samun aljannar Allah da samun gafarar Allah subhanahu ta'ala Allah ya sa wannan ya zama sanadiyar burin kasar kasuwancin ku da warwarewa dukkanin matsalolin ku Allah ya saka muku da alkhairi na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum wannan yace malam an ce in matar mutum zarafi zai iya auren umarsa amma da idan sakin da ya faru abinda to Allah ne ya sa ba kin zai yi amma abinda abinda yake akwai abinda aka haramta maka an taji makubai da rubutai shi kada ya karam. kada ya zama na kana auren mace kuma ka je ka auro yadda su yi kishi tare ko ka auro kanwata sai ke shi tare amma idan kun rabu da yar kan kana son kanwa ko kun rabu da kanwa kan kana son ya ko kuma a ita matar kanwar da kake aure da ita ta rasu yadda tana nan ta fito da warki ko kuma a ita yadda kake aure ga kanwata ta ainihin wato balaga ta isa aure kai kuma ga wannan da kuke zaune Allah ya kaddara Allah ya karɓi rayuwarta tana da yaya wa ya fi cancanta ya zo kula da waɗannan yaya sai kan wasa zo yayanta ne dama ba za ta yi kiki ba ba za ta ringa azabtar da yaran ba dan yayanta ne za ta fi ya musu amma kuma in Allah ya sa tana son dan ba ruwanta da wani magana wai kai ka aure yarta tana ta aure yarta idan kana aure da ya ba dole bane kanwata ji tana ka, kauna irin ta zama aure kuma in ba ta ka, ba lalle bane ka sami yadda kake so da ita an gane amma in Allah ya sa kun fahimci juna da kanwa shikenan sakin sakin yadda kai yanzu kuma ka aurota a shari'a ba kai laifi ba ba kai laifi ba ballantana ma kuma a ce yar ta ki ba ta haɗin kai ba ta kaunar ka ba ta kaza iyayen su ce to tun kenan ta ki zama sakacce sai mu ba ta ɗan wata a sai na Usman ƴaƴan manzon Allah guda ne guda nawa ya aura ya biyu guda biyu annabi ya ce da muna da ta uku da mun ka. da akwai ta uku ya auri wannan Allah ya karɓi ranta ya kuma aure wuta Allah shi ya yi manzon Allah saboda haka nan kana iya auren ɗanwa idan kun rabu da ya ko idan ya ta mutu kana iya auren ya idan ɗanwa ta mutu ko kuma in kun rabu da ita ba a'lam shi ne ziyara ha ah, to ziyara dole ne sai zama ta manzo waya batun ziyara tsakanin ita waccan da aka aura ta ce mamaki na zo idan ka auro tsanwar kakka mamaki wata rana yadda eh, eh, eh, wannan wata ka auro din tsanwar ta haihu daga tsanwar ta zo ta zo yi mata barka ko ba ta da lafiya ta zo duba ta ko wani dalili ya kawo ta haka kawai sun yan wata ce a gidan abin da muke magana abin da shari'a ta yadda ko bata yadda ba shari'a bata haramta mata zo ziyara ba saboda ainihin kanwa suna suna aure ko da saboda ita ce a wannan ɗakin yanzu kuma kanwa ta ce a ciki yanzu kun ga ana ta yin wannan sai wa ya mutu ƙaninsa yana nan a raye ko ƙanin ya mutu wansa yana nan a raye a shari'a idan wa ya aure ƴar ƙaninsa bayan ya rasu ko wa ya aure eh, matar kaninsa bayan sun rabu da matarsa an saba shari'a ba a saba ba mutum ne uwarsa ɗaya su ɗaya da shi da kaninsa to kanin yana da mata sun rabu matar ta bar gidan kaninsa tana ta tana zaurci sai wani ya gani yana so ya aure kuma ya aure a shari'a ba a yi laifi ba amma al'ada za ka ga akwai matsala za ta iya zama a sanadiyar gaba da kiyayya to idan aure zai haifar da fitintunu na gaba na kiyayya zumunci ya lalace to saboda wannan dalilin sai a bari amma ba za mu ce haramun ne wannan auren inda an yi ba za a ce haram ba amma idan abin da yake na halal idan zai haifar da matsala ai halal ba ta aka wajibi ba ba ta aka ce wajibi ba yanzu misali miya kuka haram ce ko halal to akwai wanda in ya ci ya amai baya so kuma tana iya sababa masa masu rashin lafiya sai mu ce dole sai ka ci abin da yake na halal ne in ba zai haifar da matsala ba ka ci in zai haifar da matsala ka bari amma barin karkace haramun ne karka ce haramun an gane ko to haka nan irin waɗannan auratayya ana iya yi in ba za su haifar da matsala ba a shari'a dai ta ce a yi amma ba ce wajibi bane dole sai an yi ba ta faɗi haka ba abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi Allah ta'ala ya fi mana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت الله da mazanmu da matanmu da matasanmu da ainihin dattijawan cikinmu ya Allah ka gafarta mana gaba ɗayan zunuban mu Allah wannan azumi da ka ba mu iko mu yi na kwana goma a wannan wata mai albarka Allah ka karba mana Allah ka sanya yana daga cikin abin da zamu farin cikin sa a ranar alkiyama Allah duk gaba ɗayan mu Allah ka sanya mana albarka Allah ka sanya albarka a cikin zuri'ar mu da iyalan mu Allah da rayuwar mu duka sanya mana albarka Allah ka yaye mana dukkanin damuwa mu dukkanin wanda yake da kowace irin damuwa Allah ka yaye masa dukkanin wanda yake da kowace irin bukata Allah ka biya masa dukkanin wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa dukkanin wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka biya masa Allah ka yaye wa kowa damuwarsa yan kasuwa Allah ya kawo ciniki mai albarka Allah ya birin kasa kasuwanci birin kasawa mai albarka Allah ubangiji ya kawar da asara Allah muna roƙon ka kasar mu gaba daya Allah ka kara mana zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah laifukan da muke maka wanda suke jawo mana tashin hankali Allah ka gafarta mana Allah ka hana mu ci gaba da aikata su Allah ka hana mu ci gaba da aikata su Allah wannan jiha ta mu ta Kano Allah ka birin zaman lafiya a cikin Allah ka burin ka su tattalin arzikin wannan jiha Allah ka kawo haɗin kai tsakanin musulmin wannan jiha Allah ka yafe mana dukkanin kurakuran mu kasar mu Najeriya gaba ɗaya Allah ka yi mana arziki da zaman lafiya Allah